ina su kara tabbata ga Allah madaukakin sarki kowa da komai salati da sallamawa ga fiyayyen halitta annabi Muhammad shi da sahabbansa da iyalansa da munai waɗanda suka tabbata sa a zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa mu kasance da gaske barkamu da sake saduwa a wannan rana ta lahadi wacce ta dace da ga watan jimada saniya hijira shekara dubu daya da ɗari da arba'in da shida wanda ya dace da ashirin da biyu ga watan sha biyu miladiya dubu da ashirin da hudu Allah madaukakin sarki bisa kyautarsa da ganin damarsa ya sake ba mu aron rai da aron lokaci muka sake haɗuwa a daidai wannan har yanzu muna karatu a cikin babu da ke magana a kan wakwakwu zikirin mawuce babu da ke bayani a kan mahimmanci tuna mutuwa jiya mun karanta hadisai guda uku hadisin anas malik الخفاء او عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال اعدل الله الى خير اجله malaki cewa imam abu abdullah muhammad ismail al-bukhari Allah ya kai shi gaba da ya daga wannan hadisi daga wannan sahabi abu hurairah Allah ya kare ya abu hurairah yake cewa annan Nabiya. آله وسلم قال لله النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا ملائكة أعذر الله إلى الضيف Allah madaukakin sarki ya gama kore kudin kowace irin kudin da akhara ajalahu wanda Allah madaukakin sarki ya hatta ballaghahu sittina sana har Allah madaukakin sarki ya kai shekara Annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya kama barin Allah madaukakin sarki yana yi akan wasu abubuwa da Allah yana uzuri da rashin sani wanda yake ƙoƙarin neman sani amma bai kaddarar Allah ta sa har yanzu bai kai inda zai san cewa wannan abu ba daidai ba ne zai aiki Allah yana masa uzuri a kan Allah yana mu a kan abin da ya cika masa ya sani amma kuma ya mani. sai ya aikata Allah madaukakin sarki yana ba bawa kudi a kan har annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa cewa wadan Allah madaukakin sarki rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana cewa ya Allah karka kama mu muka yi wani abu bisa kusuwa ko muka yi wani abu wa Allah ya ce qad da na amsa kuma na yi da Allah yana mana shi ma wanda ma yi laifin shi da a kama shi ba yana yin laifin Allah madaukakin sarki na umurtar mala'ikan da ke rubuta ne cewa kaɗan jikin sarki da zai zuwa ya ɗan daga mutum sama na wani lokaci a ga zai zuwa goma zai zuwa Allah yana yi mana wuri amma wannan hadisin Allah ya sallatu ya nuna wani ko wanda Allah madaukakin sarki ya jinkirta rayuwar shi har ya kai shekara 60 cikin zuwa Allah ya ga wani ta gama biyu shi a lokacin da mata ya yi ka fara bincikan kan shi da kai shi lokacin da ka ce Allah ya yi kowa yi ma mutane shi ya gama maka wuri to ka ko kai kanka ne ka wata kamar kanka wuri kai ma ya kamata ka binciki kanka da kanka ya sa babban malamin shi Muhammad Awal Adam Albani Zaria Allah ya yake wata tambaya wata tambayoyi ke cewa su kai daga kai shekara ko nawa mai kama da zuwa ka daga tambayi kanka kuma ka ba kanka ka iya karatun Qur'ani Ta iya sallah in ka samu matsala a sallah ka sai da za ka gyara inda za a yi mutuwa a gidanka a tsayin da za ka yi da gawar inda za a rasa limamin da zai yi magawar sallah ya eh, yi kaza yi kaza za ka iya yi ka da za ka zama magance matsalolin aurenka ko na 'ya'yanka a addinance haka da tambaye ka in amsar su ne ne eh, lallai uzurin da Allah ya maka ya maka amma amsoshin su ne a'a lallai baka makara ba akwai magabata da yawa da yawa da suka fara suka shiga harkar karatu a cikin bayan sun fi shekara kuma da yake sun shiga da kyautar tsammanin cewa sun shiga ne da ikhlasi da hannu. Allah madaukakin sarki ya ba su rabo mai yawa ne har ya kai ga suna cikin waɗanda ake ba da reference da su a matsalolin misali malam ibn hazar al malam ibn hazar yake yayi rayuwa ne rayuwa ta jin daɗi rayuwa ta ya tashi a gidan wuri gidan sarauta bi ankara ya fara karatun addini na gaske ba sai da kai shekarar. amma imanin ibn hazam kafin ya bar duniya shi da ruka littafin da duk wa malikiya babu shi rusa bin al-muhalla wani talatin da biyu thirty volume shiga kai ma da kai wannan shekaru ba ka makara sai ka tashi ka kama ka kama shi Allah ya sa ku gani to da ka bari uzurin da Allah madaukakin sarki yake maka kai har wannan shekarun har Allah ya daina maka uzurin ko baka falga kai abin da ya dace Allah madaukakin sarki muna ruwanka. ya dace da mutuwa ga abin da yake shi malik zaki cewa fi sahihain an abi hurairah radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يتمنى أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد وإما مسيئا فلعله يستعجل قالت يا تفتى في مصلحين أي بخاري daga sahabi abu huraira Allah madaukakin sarki ya kare ta a gare shi abu huraira radiyallahu anhu cewa أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال للي من الله بإرادة أن الله سقارة ثبت أجريه لا يتمنى أحدكم kada wani daga cikin ya rinka burin ya mutu ya rinka burin mutuwa duk abin da muka karanta na tona mutuwa da sanya sakamakon kar ya sa ka zauna ka ce Allah kashe ni wani ma sai ce kashe ni kama wani tabbas take da shi cewa in ka mutu za ka huta wanda ya mutu ne yake hutawa akwai wanda in mutuwan da ya ma shi ne farkon wata sabuwar wahala nabi sallallahu alaihi wasallam sai ko kan mutum ne yasa a musulunci mutum baya baya ba a yadda da mutum ya kashe kanshi ba in ka kashe kanka ko da gangar ka kai kanka inda ka san cewa kashe ka za a ba tare da wata maslaha ta addini tabbas hakika ka mutu ne da kushin Allah madaukaki aka ce maslaha ta addini zai yi wa yaki yaki kuma ga wata role da zaka play wanda kai kadai zaka mutu amma dubban mutum ne za su tsira Ba ga wannan maslaha ce ta addini kamar irin abin da barra bin malik ya yi a yakin da aka yi da musailama al-kassab ya sa a jefa shi a cikin katangan su so da buɗe musulmai ba so daga cikin katangan suna ta harban musulmai da kibiyoyi da majaujawa yana kashe musulmai ko ba ba za a iya cin musu sai an buɗe ko shi sai sallamar da kanshi shi shi kadai saboda sauran dubban musulmai biyu hijira an ga wannan maslaha ce amma in ba da irin wannan maslahan ba musulunci bai yadda ba shi yasa Allah madaukakin sarki ke cewa la la turu bi aidiku ila da kada ku ka hannayen ku jefa kanku zuwa ga zuwa ga halal shi yasa ma Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wanda ya kashe kanshi to ranan da ya mutu za a ta yi masa azaba da abin da yi amfani da shi ya kashe kai har kiyama ta tsaya har kiyama ta tsaya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da aka yi isra da mi'raji da shi ai ya ba mu labarin mutum kwacin sai ya ga wani wanda sai ya hasi sai ya hau saman dutse mai girman gaske sai ya tsalle wuri-wuri ya fadi ya kakkare ya gama kakkarewa Allah madaukakin sarki ke sake mai mishi da halitta ke sake dawowa ya auki sake faru haka yake ta yi kuma haka zai ji har kiyama ta zai ya tambayi mala'ika jibril waye wannan sai ce yadda hanyar da ya biya kashe kashe ke nan dan Allah ke mishi azaba da wannan hanya ko ba za a dini mishi ba har kiyama ta ba mutum kuskure ne a musulunci ko kana fatan ka annabi sallallahu alaihi wa sallam yake duk wanda kaga yana rayuwa a duniya ɗaya biyu imma muhsin ko ya zama mai kyautatawa ne mutumin kirki ne mai kyautata aiki fala'allahu yazdad to ƙarin lokaci da zai samu zai yi wa sanadiyan ya ƙara aikin kirki a kan aikin kirki ne da aikata ya ce wa imma musi'an ko kuma kila mutumin banza ne to shi kuma fala'allahu sa'ati kila zai tuba yau yayi aikin banza ana sa ran an juma ko gobe ya fahimci cewa abin da ne jiya kuskure ne bari mu tuba shi yasa ake wa'azi ai yasa ake wa'azi shi yasa ko ba za a daina wa'azin to da kullum ana kyakkyawan zurgazu da kyakkyawan tsammanin cewa yau ɗinka za ta fi ka. in yau ka yi an yi maka wa'azi kila kafin gobe ka duba ka canza ka zama wani abu na daban an samu malamai da yawa malamai da yawa a tarihin musulunci waɗanda in ka ji farkon rayuwarsu za ka yi mamaki kuma ka ji ya aka yi suka suka tuba misali ɗaya daga cikin magabata ɗakinsa malik bin dinar malik bin dinar asali a farko rayuwar shi mashayin giya ɗan giya ne na gaske kuma haka ce mutum mashayin giya ne ba sun san sauran laifuffuka ma ba za kama ba kama hannun yaro to da hannun annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira giya ummul khaba'is ce ita ce uwa na duk wani aikin barna sun mutum yana cikin maye babu wani barnan da ba zai iya yi kwana a tashi ko bai aure ba yana ta aiki alfashin shi a kwana a tashi wata rana ya je kasuwa sai tarar da sai ga wata baiwa na siyarwa sai wannan baiwar ta burge shi ta burge shi sai siya ya zo da ita gida sai mai da ita sadaka ta zama ummul walad sai mutum yana baiwa sai rika kwanciyar aure da ita har ta haifa masa ɗa. Sai kira da ummul walad. irin nan shi mai gidan yana mutuwa su sun zama sun zama yaya ba zama bayi ba ba za a gaje su kamar yadda za a gaje sauran bayi to da already suna da suna da yaya da wannan mai gidan nasu sun zama mai gidan yana mutuwa sun zama yantattu da ya sadaka da ita hatta haifa masa ya yar tana yar ƙarama wani dalili ya faru ta kamu da rashin lafiya sai wata rana ya kwanta yana bacci sai mafarkin an yi tashin alkiyama ne mafarkin an yi tashin alkiyama a mafarkin kuma ga Allah ya hukunta cewa shi wuta zai wuta zai aka sa wani ya kamo shi jefa shi a wuta ya ruga a guji yana gudu ana bin shi yana gudu ana bin shi yana tafiya ya gono wani dutse ya zo zai hau saman dutsen sai hangi wani mutum kyakkyawa mai kyakkyawan sifa shi ya roƙon shi dan Allah ka cece ni daga wannan kama ni zai jefa na wuce ce ai ba abin da zai yi ma amma shawara ka haura saman dutsen kila ka samu mafita yace yana haurawa saman dutsen sai ga karshen dutsen mutane kuma nan baya kore riga wancan da ke bin shi kuma ya fi karfin shi yana cikin wannan halin ko sai ga yarinyar nan nashin karama da tara sun. ita sai ta tsaya a gaban shi ta shiga tsakanin shi da wannan mutumin da yake bin shi sai ta tsaya kuma dama annabi sallallahu alaihi wasallam faɗa mana waɗanda ƴaƴan su ƙanana suka rasu ba su balaga ba matakan iyayen ba su mutu suna mushrikai ba za su zama za su cece su daga wutar zuwa aljanna wannan yarinya sai dauki wuce ta tsaya a tsakanin shi da wannan mutum da wannan mutumin ya ga yarinya a tsakanin sai koma sai ta shi. yarinya tana juyawa ta kalle shi ta karanta mishi ayan cikin suratul hadid da ke ya kai baba alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum ya kai baba yanzu lokaci bai yi ma masu imani zukatan su ya raurawa da ambatan Allah ba yanzu ba lokaci bai yi ba kamar tana mishi wa'azi yanzu har yanzu lokaci bai yi ba da zaka daina wannan aikin banzan da kake yi sanadiyan aikin sanadiyan giyan ne ma ya saboto mutuwan yari sanadiyan ya sha giyan ne yana cikin maye abin da ya saboto ma yarinyar rashin lafiya da karsu yana farkawa daga wannan ranan ya tuba ya daina ya koma kuma neman ilimi shi ne zama har abin da ya zama a ya zama har abin da ya zama abin to yanzu kaga a lokacin da yarinyar nan ta rasu ya shiga wani hali dama a lokacin shi mutumin banza ne to da ya ce Allah kashe ni kawai in huta da ya shiga damuwa ya rasa ya kuma sai Allah ya kashe zai samu wannan damar duba shine abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam kar kai gurin kawai in mutu a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in ma mutu kana tunanin cewa ka da aikin banza ne la'alla gobe ka tuba la'alla jibi ka duba. in ma kai mutum kuma kai mutumin kirki ne ai ƙarin lada za ka samu za ka ƙara ayyukan alkhairi za ka ta ƙara ka ta ƙara ka ta ƙarawa to ka la ya tamanna ahadukum maut imma muhsinan wa la'allahu yazdad wa imma musian wa la'allahu yasta'jil wale zaki cewa rawa muslimun عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا قال جي حديث الإمام مسلم الحجاج رحمه الله تعالى يفتل أدين صحيح لبجاز إنساء الذهبي أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه يجي جوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجي لا يتمنى أحدكم الموت كذا وني daga cikin ku ya zama ko da shi burin ya mutu kada من mutu yake wala yad'u bihi min kada mutum ya rinka addu'an cewa mutuwa ta zo kafin mutuwan ta zo da kanta kar mutum ya kira ta kar mutum ya ta wannan kuskure yasa duk wata matsala duk wani tashin hankali da sahabbai suka shiga annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai sai su rinka roƙon Allah madaukakin sarki ya kawo su mafita amma ba su ce ya Allah kashe ni ba su ce ya Allah mutu kawai A'a. yasa wani lokacin ma ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya lura babu maslaha ma wani abin da za su yi gashi abin ibada ce amma in ibadan ta fi kama da halaka kai annabi sallallahu alaihi wasallam sai hana su alam tara ila alladhina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salah lokacin da sahabbai suna maka takura yi takura suka ce manzon sallallahu alaihi wasallam ko a ji ko ai ba ta kashi ko kowa wanda zai mutu ya mutu wanda zai rayu rayu Allah madaukakin sarki ce musu a'a da lokaci za ku yi yaki kuna maka ko nawa ne karfin ku nawa ne yanzu yaki za a yi amma ku ya kama da halaka kai za ka yi za ka ɗanyi suka ɗanyi ihu ko a maka kawai za a rufe ku da shi kenan magana ya gaji ko haka wani Allah ya ce a'a ku ci gaba da tsaye da sallah ku ci gaba da biyayya zuwa ga Allah ki kaga kaga suna so su idan addinin ya ɗaukaka amma kuma ya fi kama da me halaka kai Allah ce a kama hannayen ku ba maganar yaki yasa Allah madaukakin sarki bai umarce su da yaki ba sai da Allah ya tabbatar da an zalunce su kuma suna da wani gari uzina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allah ala nasrihim laqadir Allah ya ce to yanzu an yi izini ma waɗanda ake ta kashewa din yanzu an musu izini su rama bi annahum zulimu sura tabbas hakika an zalunce su aga Allah da kai shi confirming an zalunce su kuma yanzu suna da halin da za su kebe rama kuma Allah ya musu alƙawarin yakum minkum 20 sabiruna yaghlibu mi'atayn Allah ya musu alƙawarin mutum 20 daga cikin ku za su iya yin yaki da mutum 100 wa inna Allah ala nasrihim nasir kuma Allah ya ce lalle shi Allah madaukakin sarki mai iko ne to kaga abinda za su yi taimakon addini za su yi amma kuma ya fi kama da halaka kai saboda ba su da ikon yin wani to bare ba wani abin da yake da man kama da wannan da ka kuskure ne wani zalla sallallahu alaihi wasallam yake idza mata ahadukum in a amalu ka sani kuma ba idan mutum ya mutu ba to duk wani aiki da yake na alkhairi ba ya tsaya ba za ka ƙara yin sallah a baka lada ba ba ka ƙara yin azumi a baka lada ba za ka ƙara yin zumunci a baka lada ba ba za ka ƙara yin sadaka a baka lada ba yace wala wa innahu la yazidul mu'mina umruhu illa khayra kuma lallai tabbas hakika shi mumuni ƙarin shekaru bai ƙara masa komai sai alkhairi in dai ne mai imani to ƙarin shekaru da zai a duniya zai rika ƙara masa yawan alkhairi an gane kaga kama da wancan hadisi in ma musulmi kenan bar allahu yazdad a can manzo Allah ce in mutumin kirki ne ka zai ƙara aikin a nan ya faɗa cewa mumuni tsarin shekaru babu abin da ke kara masa sai sai alkai an gani shi yasa yana daga cikin addu'an da ta sahabbai suna ya tsakanin su shi wani abu ne kyautata abin da ya gurgi nufi addu'an cewa Allah madaukakin sarki ya kara maka shekaru mai albarka suna wannan addu'a saka faɗin ranka ya dade inda ake samun kuskure shine sai a ce ranka ya dade da alkhairi sai a kara da alkhairi. an gane so da wanda ran zai dade amma kuma ran bayan dadewan kuma shi dadewan sai ja mishi damuwa ko ba haka ba amma zai addu'a ran kai dade to sai a kara ran kai dade da aikin alkhairi da sahabbai suna Allah ya kara maka shekaru mai mai albar kaga bai da bambanci da ran kai dade duka garin shekaru Allah ya sa mu gani dai na karshe a babu malike fatis haini an Anas radiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه wa وسلم لا يتمنين أحد منكم الموت لضر نزل به فإن كان لابد متمنيا للموت فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي قال جاءت بدأ في صحيح البخاري وصحيح مسلم daga sahabi Anas dan Malik Allah madaukakin sarki ya gare ta a gare shi Anas dan Malik yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi yace la yatamanna yanna ahadun minkum al-maut kada wani daga cikin ku ya rinka yin burin zuwa. bi dhurrin nazala bi saboda wata cuta da ta sauka zuwa gare shi kawai so da ya samu matsala yau ya samu matsala gobe kasuwanci ya samu matsala ya'yan shi sun mutu motocin shi harkan siyasa shi harkan ofis sun lalace kawai sai kai bar ma mutu kawai ya Allah kawai mutu kaga wannan shi mumuni da ya san an hana shi wannan kaga ba zai kwamitin suicide yace kada wani daga cikin ku yayi burin mutuwa wai dan wata cuta da Allah madaukakin sarki ya kaddare shi kada ya haka yace fa in kana labu mutum yana ganin ka shi kawai shi kawai ya tafi kawai yana ganin ba maka shi tafiyan kawai ta fi mishi annabi sallallahu alaihi wasallam sai shi ga ga ladabi bal yaqul to karka ce ya Allah ka shi a kace Allahumma ahyini ya Allah karaya ma kanat al hayatu khayran madkar rayuwan ki kace mafi alkhairi a gare wa tawaffani idza kanat al wafatu khayran in kuma mutuwa ita ce mafi alkhairi a gare to ya Allah ka kashe kaga yanzu ka ba Allah ne zabi da shi Allah shi ya san menene mafi alkhairi a gare ka menene wanda ba alkhairi bane a gare Allahumma ahyini ma kanat alhayatu khayran wa tawaffani idza kanat alwafatu khayran ya Allah ka rayar da ni in har rayuwata ita ce mafi alkhairi a gare ni ya Allah kuma ka kashe ni in mutuwan ita ce mafi alkhairi a gare ni kaga duk da labut din kana ganin ba mafan sil ba ce kawai kace ya Allah kashe ni kawai ko ba ce kashe kace kashe ni hutawa ko ba ka wani yawwa sai ka bi sai ka bi tarbiya irin ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah ka rayar da ni idan har rayuwar ita ce mafi alkhairi a gare ni ya Allah ka kashe ni matuƙar mutuwa ita ce mafi alkhairi a gare to in tana ma in ma mutuwa ita ce mafi alkhairi to dama abin da ake buri shine zama rayuwarka da zaka yi bayan ka mutu ka ji rayuwar da kake a yanzu da kake rayuwa an gani to ma da ya kawo waɗannan hadisan a ƙarshen wannan babin nuna maka cewa hadisan da muka karanta a baya da yake nuna kwaɗaitar da kai cewa ko da da ka suna mutuwa so da mutuwan zai ke zuwa kowane lokaci amma kuma wannan ba a baka daman kai ka roƙi Allah mutuwa an gaji ku an gaji saboda ka Allah madaukakin sarki da insha Allah ta'ala wannan shine abin da malaika wa ƙarshen babu kuma da ikon Allah kai shi za mu za mu tsaya abin da muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ba mu lada akai kuskure da muka yi Allah madaukakin sarki ya ji mana Allah muke roƙo ya tsara mu da dukkan alkhairi duniya da lahira dukkan wani shafi na duniya da lahira Allah madaukakin yan uwanmu da aka ɗaura auren su jiya muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya albarka a wannan auren sanya albarka a farkon shi da ƙarshe da sake shi da ƙarshen shi baki da dukkan sauran ma'aurata Allah madaukakin sarki ya sanya musu albarka ya ƙara musu fahimtar juna ya ƙara dini da tsakanin su Allah madaukakin sarki ya sa auren ta zama takalmin ta za mutu tare raba Allah madaukakin sarki mana albarka baki da Allahumma salli ala Muhammad وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت